yanzu da muke magana yammacin ranar juma'a ce da daidai da takwas ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan ne kasar na hamsin da uku daga cikin jeren giyar tasirin alkur'ani mai girma wanda muka wata ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan gama musulmi da su manta ba karatu ya yi karatu har muna ainihin cikin suratul bakara aya ta ɗari da biyu wadda allah maɗaukacin sarki bayan mun karanta aya ta ɗari da ɗaya da aya ta ɗari da biyu muka ji inda allah maɗaukacin sarki yake gaya wa ainihin musamman malaman yahudawa cewa ba hasada ya kamata su wa annabi sallallahu alaihi wa alihi ba amma abin da yake wajibi a kansu su cika alkawari su imani da manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sa'annan su yi kokari dangane da ainihin nisanta duk wata hanyar bata wadda ainihin ta shafi sihirce-sihirce da tsafe-tsafe don haka a gurguje malam zai karanto mana waɗannan ayoyi tun daga aya ta ɗari daidai har zuwa ta ɗari da biyu ɗin insha Allah الله يجي أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أو كلما أكثرهم لا يؤمنون الله a سوكيك تشوى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم yanzu a duk lokacin da su yahudawa suka kulla wani alkawari kowane iri su a samu wasu ɓangare daga cikinsu sai su watsi da wannan alkawarin bal aksarhum la yu'minun Allah ya ce bari mafi yawancin yahuda ba su imani da Allah ba shi ya kai su zuwa ga warware alkawari walamma ja'ahu walamma ja'ahu rasulun min indillah yayin da wani kafaitaccen manzo ya zo masu daga wurin Allah musabbiqun lima ma'ahum shi wannan manzon yana mai gaskata littafin su wanda ainihin suke tare da shi shine at-taura نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله sai wasu yanki daga cikin waɗanda aka baiwa littafi wato kiristoci da yahudawa sai suka ainihin wato yi watsi da littafin Allah wara a zuhurihin suka jefar da littafin Allah bayansu a nan ka kiyayewa kai mai saurare jefar da littafin Allah bayansu ba wa na nufin sun ɗauki littafin Allah sun yi wurgi da shi a bayansu ba abinda ake nufi da wurgi da littafin Allah a nan ba wai ƙaryata littafin Allah gaba ɗaya ba sun yaba da wani ɓangare na littafin Allah amma sai suka ƙi aiki da wani ɓangare na littafin Allah wani ɓangare ne wannan shine inda yake tabbatar musu da cin imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ɓangaren shine Allah maɗaukakin sarki ya fassara mana a cikin wannan wuri da cewa sai wani yanki na daga cikin ainihin waɗanda aka ba su littafi sai suka ainihin yi jefa da littafin Allah shi alkur'ani ko ita attaura ko injila ko duk wani ɓangare na daga wani littafi ko wani saƙo da Allah ɗaukacin sarki saukarwa annabawa imani da shi baki ɗaya da gaskata shi gaba ɗaya da kuma yarda da duk wani nau'i na shi shine in ka yarda da littafin Allah to ka ce ka da littafin Allah gaba daya saboda haka ka yarda da attaura ka da injila ka da duk wasu sakonni da Allah madaukakin sarki ya aiko annaba da manzanni abin da wannan yake lazimta maka shine ne shine kar ka sake ka karyata wani littafin da wani annabi ya zo da shi abin da yadda da littafin Allah yake hukunta maka shi shine karka ware wani ɓangare na littafin Allah ka ainihin musu shi kafir cewa a taura da suka yi da rashin yadda da a taura a matsayin ainihin ta na littafin Allah da Allah madaukakin sarki ke nufi ba fa cewa suka a taura ƙarya ba ce ba cewa suka dukkanin a taura ƙarya ba ce wani ɓangare ne na attaura suke musu wanda yake daidai da son zuciyarsu ba shine Allah maɗaukacin sarki da ya tashi sai yake ta'abiri da cewa nabagha fariqun min alladhina utul kitaba kitab sai ainihin wato wasu waɗanda suka ainihin aka ba su littafi suka yi watsi da ainihin littafin Allah suka jefar da shi bayan bayansu ka baya ma ya'lamuna kamar ba su sani ba ma'ana suka yi ne da wannan bangaren na littafin Allah idan yanzu kai imani da alqur'ani gaba daya amma sai ka ware wata matsala kwaya ɗaya da alkur'ani ya zo da ita ita ce matsalar gado kace ce san baka yadda cewa a ɗauki kaso biyu a baiwa mace da ake cewa a baiwa namiji kaso biyu to a ba mace kaso ɗaya ka ce kai baka yarda da wannan ba ka ce wannan ne kai ka yarda da shi a Qur'ani ba shikenan kawo watsi da littafin Allah in ka ce a kai da Alqur'ani komai amma kai min ne dai kawai gaskiya baka yarda ba duk ɗaya ne idan ka ce ka yarda da annabi Musa da Isa da duk annabawan Allah amma ka ce baka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba to ka cewa dukkanin annabawa in ka ce a'a kai fa wallahi ka da dukkan annabawa annabi Muhammad ne kai da kai da shi wasu a ce duk ɗaya ne san ma kan kai kafiri ne in ka ce alqur'ani gaskiya ne gaba ɗaya amma qul a'udhu bi rabbin nas iyakar wannan aya ce kai ka karyata a wurin Allah ka karyata littafin Allah gaba ɗaya sannan kawo watsi da littafin Allah gaba ɗaya don haka watsi da littafin Allah a nan ba wai yana nufin a ɗauka a yi wurgi da shi ba amma kafin cewa ko musu ko shakka wani ɓangare na littafin Allah to matsayin shi ɗaya da ainihin wurgi da alƙur'ani ko kuma wurgi da As-tawa ko injila kamar da muka faɗi jiya duk malamin da ya watsi da littafin Allah to sai ya koma kuma ya yi da wata hanya ta bid'a ko wata hanya ta shirka ko wata hanya ta tsafi ko ta tsubbu kamar yadda muka faɗi bahaushe ya ce in ba yi sharar masallaci ba za ka yi ta kasuwa haka duk malamin da ba zai kira zuwa gabin littafin Allah ba to zai kira zuwa gabin littafin shaidan su ne littattafan tsafe-tsafe da sihiri don haka waɗannan malamai na yahudawa ga manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo musu da gaskiya daga wurin Allah amma sai suka yi watsi da wannan gaskiyar da suka yi watsi da wannan gaskiyar sai suka koma suna bin me Allah ya ce wattaba'u ma taklish shayatin ala mulki Sulaiman na'am wattaba'u ma taklish shayatin ala tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sai suka koma suna bibiyar karatuttukan da shedanun malamai suke karantawa game da mulkin Sulaiman shedanu daga cikin malaman aljanu da kuma shedanu daga cikin malamai na mutane sai suka ce ai Sulaiman ba ya mulki mutane bane da annabta a'a da tsafi ne kawai ai ba da wani abu dai Sulaiman ya mallaki aljanu ba ya mallake su ne da ainihin wasu hatimai da wasu sirrori da yake da su Allah maɗaukakin sarki ce wa ma kasara Sulaiman amma ai Sulaiman bai kafirta ba domin shi sihiri kafirci ne walakin na kafaru waɗanda suka kafirta su ne shaidanin aljanu da malamai yu'allimuna an-nasa sihra waɗanda suke karantar da mutane sihiri وما أنزل على الملكين haruta wa maruta, شيطان mutane. waɗanda suke karantar da mutane sihiri suke kafirta suna karantar da mutane sihiri suna cewa wannan sihirin annabi Sulaiman ne suna cewa wannan sihirin mala'iku biyu ne haruta da haruta ma'ana kaga a nan wai suna yin waɗannan sihirori amma suna danganta asalin sihiri cewa daga annabi Sulaiman aka fara suna danganta asalin sihirinsu da suke karantarwa cewa daga haruta wa maruta ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa to ne gaskiya annabin Allah kuma manzon Allah kuma kasaitaccen sarki daga cikin sarakunan musulunci Sulaiman bai kafirta ba sannan Allah maɗaukakin sarki bai saukarwa da wasu mala'iku guda biyu sihiri ba a garin Babila masu suna Haruta da Maruta balle wani ya kwaikwayi wannan sihiri shi ma ya kafirta wa ma yu'allimani min ahadin babu wani abu da suke karantarwa guda su waɗannan mala'iku guda biyu ba wani da suke karantarwa su yi hatta wa kuma inna ma na'anu fitna balle ma su ce mu fa fitina ce fala takfur ka kafirta kamar yadda muka bayyana a cikin wannan makaryace kissa ko wasu mala'iku ne guda biyu Allah madaukakin sarki ya saukar da su suke ainihin wato karantar da mutane sihiri amma kuma su ne suna cewa to amma fa fitina ne in ka koya daga gare mu za ka kafirta sai min guma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi balle su mutane su ta kowan sihirin da za su raba tsakanin mutum da matar shi mana Allah bai saukar da mala'ikun ba balle a ce har sun karantar balle a ce daga cikin abubuwan da suke karantarwa har akwai sihirin raba aure wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idnillah Allah madaukakin sarki ya ce sai dai kuma ba za su iya cutar da kowa da wannan sihirin nasu ba sai da izinin Allah wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la ugu. sai ta koyon abin da zai cutar da su ba zai amfanar da su ba mana masu sihiri suna ta koyon abin da ke cutar da su wanda ba zai amfanar da su ba kuma suna karya ga annabawan Allah suna cewa daga annabi Sulaiman ne suna karya ga mala'ikun Allah cewa daga Haruta da Maruta ne walaqad alimu su waɗannan masu yin sihiri sun san cewa lamanishtarahu wanda biye ya shiga harkar sihiri ma lahu fil akhirati min khalaq a ranar lahira ba shi da wani rabo wala bi sama sharau bihi anfusahum Allah wadaran abin da suka zaɓa wa kawukansu laukanu ya alamuna ba sun san irin hallakar da suka saka kansu a ciki Allah madaukakin sarki ya tsare kamar yadda na bayyana mana wannan aya tana daga cikin ayoyin alkur'ani wadda ta fi kowace matukar bayani dangane da abin da ya shafi ainihin sihiri kafin yin ci gaba daga inda na kwana a jiya zan ainihin yi waiwaye abin tafiya in shiga cikin tafsirin rabbul azhan ila ma'anil qur'an na al'allamatul qadi abubakar mahmud gumi allah madaukakin sarki gafarta mashi. a inda babban malami alkali abubakar mahmud gumi ya ɗauko wannan kissa ya ƙaryata ta ƙarara to ina son mu ta ko mu ji dangane da ƙaryata ta daga babban masani malam ya ce kuntu ni abubakar mahmud gumi na ce kissatu haruta wa marut وجعلها وجعلها حجة على تعلم السحر والعمل به خلاف العقل والشرع والواقع أو ذكر بنيتي ومن كسا تهاروت دماروت دكما ما يبدأ تحجة أكم قوان سجري دعيك دشيت ومن يا ساقى شريعة يا ساقى بحنكني kuma ya saba wa dacewa ta gudanuwar rayuwa misali abin da malam yake cewa shine maganar da ne ishara wato wasu in ka taba su sai sai a ai sihiri Allah da ya tashi saukar da shi ta hanyar mala'iku ya saukar in ka ce me dalili sai su kawo wannan kissa shine malam yake ce maka ita wannan kissar da sanya ta matsayin hujja ta koyon sihiri to ta saba ga shari'a ta saba ma hankali ta kuma saba wa dacewa ta gudanuwar al'amura sai ce wa kazalika ma yusiba li nabiyillahi sulaiman min zalika haka nan danganta sihiri ga annabi sulaiman annabin Allah a ce ana yin wannan sihiri ne saboda daga gare shi aka samu yace wannan ma ya saba ma shari'a da hankali يقول فإنها من القصص الحدامة a الإسلامية التي وضعتها اليهود yace wannan kissa ta sihirin haruta da maruta da kuma kissa cewa annabi sulaimana matsafi ne yace wallahi suna daga cikin kissoshi waɗanda ke rugurguza aqidar musulunci waɗanda ba kowa ne suka rubuta su ba hudawa ne suka rubuta su fa innahum zakaru ga wanda suka da labarin kissar suka ce annal mala'ikata عليهم الصلاة والسلام لما رأوا ما يصعد من ذنوب بني آدم عيروه a lokacin da mala'iku suka ga irin zunuban 'yan adam waɗanda suke tafiya zuwa ga sararin samaniya dan adam ya yi kisan kai Ɗan adam ya yi zina Ɗan adam ya yi fata ɗan adam ya duk abin da adam ya sai abin ya tafi sama wurin Allah to da mala'iku suka fara ganin haka sai suka fara ainihin aibanta yan adam cewa gashi nan sun zo sun taru a duniya ba abin da suke sai barna au annahum la yastahiquna al-khilafata fil ardi wai sai mala'iku suka ga cewa to wannan ke tabbatar da cewa duba ce a ce yan adam suna zaune a ƙasa ba fa'amarahumullah da an yakhtaru minhum malakaini lil khilafa sai suka ce wa Allah mu muna ganin bai dace yan adam su ci gaba da zama a duniya ba sai Allah ya ce to tun da haka ne ku zaɓo min mala'iku guda biyu daga cikin ku fakhtaro haruta wa maruta a wadda kissar ta ce wai sai suka zaɓo mala'iku biyu masu suna haruta da marut farakkaba lahu fihi ma ma rakkaba fil bashar min ash-shahwati wa ghayriha min al-quwwa shikenan sai Allah madaukakin sarki sai ya cire musu irin halitta ta mala'iku sai ya sanya musu sha'awa irin ta dan adam ya sanya musu tunani irin na dan adam fa ahbata ko fa uhbita ila al sai aka sako su zuwa ga duniya liyakduwa bainan nasi nahara su zo su zauna tsakanin mutane su rinka shiga cikin mutane suna hukunci a tsakanin mutane wa warji'a ila sama'i masa'an idan yamma ce sai su koma ga Allah wa qad nuhiya an shirk amma Allah ya ce musu kasni shirka wal qatl kasfi kisan kai da ghairil haqq ba tare da inda haƙƙi ya cancanta ba wa shurbul khamri wa zina Allah ya ce musu kasfi shagiya kasfi zina fa kana yaqdu wa bainan nasi nahara sai su zo sai su wuni a cikin mutane suna hukunci fa idza amsa zakaru ismallahi al'azam fa sa'ida ila sama da zaran yamma sai su ambaci sunan Allah wato sunan Allah al'azam da zaran sun karanta ismullahi al'azam shikenan sai su ainihin tashi sai su hau sama fakasamat ilaijina za ta yau ne mimra'atun min ajmalin nisa musamman zahara au zuwa ana nan wata rana sai wata kyakkyawar mace sai ta kawo musu kara sunan matan nan Zahratu ko zuhuratu fa'addat bihi mal qadiyya ila irtikabi kulli ma nuhiya anhu daga yi wa matan nan hukunci al'amari al'amari sai da suka aikata duk wani abu wanda ainihin aka hana su tun daga shirka zina shan giya duk sai da suka yi wa allama hal ismul a'zam ita kuma matar sai suka karantar da ita wannan ismun lahil a'zam a ƙarshen duk wannan cika cika in na gama muku tafsirin ayar nan ko yau ko gobe ko jibi ko yaushe insha Allah sun yi bayani dangane da me ake nufi da ismul lahil a'zam waɗanda wasu shedanu suke tabbaji sai a ce ayyana yana da ismun lahil a'zam da ismun lahil a'zam ismin lahil ba wai na wane bane ban da wane saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa duniya menene ismin lahil saboda haka ba wani malami da za a ce wai Allah ba shi ismin lahil a'azam don haka yana yin sarrafa wasu abubuwa yana iya wasu surkulle yana iya wasu dabar saboda yana da ismin lahil a cikin wannan kisa haka suka ce wai sai suka karantar da wannan mata ismin lahil a'azam fada sai ta roƙi Allah da ismin lahul azam wa sa'idat ila sama'i sai ta tashi sama ita ma kamar yadda suke tashi sama saka hannahu kau kamar ita ce sai Allah mai da ita tauraruwa ita ce tauraruwa zaharawa da kake gani wadda ta fi kowace haske kisa ce kuma ke karantawa ta tsuniya ce gata gata nan ina fata an gawo don haka fahammuhuma huma ma halla bihima sai suka shiga cikin damuwa yanzu nan sun yi zina sun yi shirka sun yi kisan kai wa kana zalika fi ahadi idris wai wannan ya faru a zamanin idris ne faltaja'a ilaihi liyashfa lahuma wai sai suka tafi suka yi kuka zuwa ga annabi idris dan ya kai su wurin allah cewa su tuba fafa'ala sai allah madaukakin sarki sai mala'ika eh, sai annabi idrisa sai ya ainihin kai su ga allah shi kenan fa khayyarahum allah baina azabid dunya wa azabin akhirah sai allah ya ce musu to su zaɓi shin azabar duniya ko ta lahira fa ikhtaral awwal sai suka zaɓi azabar duniya min qita'ihi amma qalil saboda haka sai suka ce sun zaɓi azabar duniya saboda ita ba za ta daɗe ba fahuma yu'azzabani bi babila ila yawmil qiyamah dan haka wasu suna nan a garin babila ta ƙasar iraki Allah ya musu azaba har zuwa tashin duniya wa huma allazani allamahum Allah wa a yadda wannan kissa tace su ne waɗanda Allah ya koyar da su sihiri fitnatan nasu dan ainihin su jarabci mutane wa yu'allimanihum as-sihr ba'da al-inzar kuma wai suna karantar da mutane sihiri bayan sun gargaɗe ka in ka zo za su karantar da kai sihiri sai su ce za su karantar da kai amma ka tuna kafirci ne ka ban ka ce eh sai su karantar da kai to daga nan ne irin wannan sihiri ya waɗu kamar yadda zan zo in kawo mana har aka samu babban shekari a ƙasar masar abdul fattah ɗauki ya rubuta littattafai ya sanya wa littattafan al-kibritul ahmar sihir haruta da maruta saboda haka duk waɗanda suke sihiri da irin waɗannan littattafai suna yi ne da sunan cewa wannan sihirin daga mala'iku aka samu wannan sihirin na sihiru haruta da marut da alkibritul ahmar shine sihirin da bokaye da 'yan tsubbu da 'yan duba suka fi a cikin garin kano shi yasa na yi wa wannan nashi darasi na musamman kamar da jiya muka fara da 'yan uwan mu zage-zage galibin waɗannan da ake cewa suna tsafi a kusfa da ake cewa ai in kana son ka ga malamai je ka kusfa na'am idan malaman kusfa ne ahlus sunna waɗanda suke karatun alqur'ani da sunna sai mu ce fahami allakum ma balla da ku alherin Allah kai muku ma abin da ake wa zazzage kirari da shi zariya birnin ilimi ilimi shine alqur'ani da sunna idan da haka suka gabara wallahi ma balla da irin wannan gabarar amma mafi yawancin waɗanda ake cewa sun gagara waɗannan kaga littattafan da suke aiki da su kagansu. su wannan ita ce shamsul ma'arif kubra wannan shine manba usulul hikima waɗannan littattafai ne na 'yan tsafi wanda biyu ce waɗannan ba littattafan tsafi ba mu haɗu da shi a kotu wanda duk yake aiki da waɗannan littattafan mushriki ne arne ne ba shi da bambanci da shi da fir'auna da hamana ba shi da bambanci da george bush da blair ba shi da bambanci da goodluck da obama duk wanda yake aiki da waɗannan jujurutun arme ne sannan shi da salatin shi da karatun alkur'ani da carbi dubu da yake duk kafirci ne bai amfana mashi komai ba jujurutun arme ne saboda haka duk wani wanda aka yaudare shi aka ce mishi wannan littafi littafin waliyai ne littafin karama ne ƙarya ne ya zo mu buɗe littafin mun iya akwai abin da yanzu aka fara karanta a littafin nan yanzu nan sai ka ji wurin nan na rawa kamar ba iza zulzulatul ardu zulzala tsafi ne gashi ba abin da ke cikin shi sai murabba'at ga sunan hakimai ne a ciki na shirka ga su da an aka rubuta sunan wani aka je aka tona aka binne a kofar gidan shi ya bar garin kenan in aka makala wannan a jikin katangar wani dole ya sai da gidan in aka makala wani jikin kofar mota wani dole ya sayar maka in aka makala wannan ba za ta sake yadda mijinta ya sadu da ita ba jikinta zai warin ja'a duk irin wannan kafircin jama'a yana nan a cikin wannan littafin kar wannan littafin abin da ke cikin shi kafirci ne kar ka ruɗu don an rubuta shi da larabci balarabi ne kafirin farko don haka don mutum ya yi larabci ko ya rubuta da larabci baya nufin cewa musulunci ne amma tambayar ita ce mai ya rubuta abin da ke cikin wannan littafi kafirci ne Ga shi nan ahmad dan ali albuni shi ya rubuta shi wannan arne buri shi ne ya sake rubuta wannan fa man ba usulul hikima shi ma littafin tsafi ne kaga gashi nan da shi ne suke halatta jinin musulmi gashi ga su nan duk inda ka gani hakimai ne ga su sannan kamar yadda jiya na jefa kalubale wanda duk yake jin wannan karatu daga cikin arna waɗanda suke aiki da waɗannan tafai ya sani da cewa ina magana ne magana a bisa yaƙini na san waɗannan abubuwa ba wai irin yadda kuke aibanta yan izala ku ce ka ji shi ya ji wani na cewa kafirci ka zo zan nuna maka kafircin da ke cikin wannan in baka sani ba kafirci ne wannan abin zunzurutu da wannan ne suke kashe aure da wannan ne suke zubar da ciki da waɗannan ne suke cewa za su talauta mutum da wannan ne suke cewa za su koruwa ne za su makantar da wani da wannan ne zai ce yana garin nan za a yi wa yashi kishiya duk waɗannan littattafai jama'a kaɗan ne daga cikin waɗanda suke amfani da su to waɗannan dai su ne manya-manyan littattafan da aka fi amfani da su a nan ƙasar zazzau to sai Allah ma'aikacin sarki ya kai mu kuma subsequent darussa da za su biyo baya za mu ci gaba da kawo wasu waɗanda za su ga za ku ga cewa waɗannan su ne abubuwan da suke dogaro da su nan ga wani littafi wanda shi ma gashi ja'ibul makhluqat wannan littafi gashi jama'a shi kan wannan littafi har sacred society cultism ga su jikin ɗan adam ko ina za a ce kunnan yaro wanda aka haifa ɗan kwana bakwai ga irin sihirin da ake da shi azzakarin mace azzakarin namiji ga abin da za a yi da shi nonon mace budurwa ga abin da za a yi kaza duk jikin ɗan adam gashi abubuwan da suke faɗi ana yi da shi waɗannan tafa ta haka waɗannan littattafai ne na kafirci littattafai ne na cibbu littattafai ne na maguzanci wanda biyu ke aiki da su arne ne ba musulmi ba ne bai halatta a bi shi sallah ba bai halatta a ciyan kanshi ba duk wani babban riga da zai sa da tasbaha da duk wani lawani da zai sa wallahi tallahi sai ya sake faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ya musulunta sai ya tuba to sa'annan kuma wata kullalliya idan mutum ɗari ka kashe da tsafi billahi da la ilaha illa huwa sai ka zo masu nan jini sun yafe maka Don nan kuma wata sabuwa ce matan aure nawa ka kora daga gidan miji saboda an kama ka turare an kama ka shabba da turmin atamfa saboda haka ku ji waɗannan abubuwan jama'a ba musulunci ba ne don haka yan uwan mu zage zage ba zage bai gabu tsafi ba abin da ba zage ya gaba shi ne karatun alkur'ani da hadisi da fiqhu da lura yau wato wannan ne aka ga ba zazzagi, fa ma balla ya tabbata ba zage shekara ɗari biyu da ta wuce nan ne dan hudu yake turo ɗalibai ana yaye su suna karatu sarkin malami ne sarkin zazzau jatau sarakunan da suka biyo bayan shi ka malanta suke yi me suke karantarwa alkur'ani me suke karantarwa hadisi je ka yanzu a cikin labirari na fadar sarkin zazzau me za ka gani a ciki manya-manyan littattafai ne wanda shehu kwasau ya rubuta sarki ne malami ne masani ne tambaya a nuna maka littattafan da malam jafaru kan isiyaku ya rubuta sarki ne malami ne to kan zazzau kenan kan bazazzagi kenan kun ji abin da ya karɓe mu kun ji abin da ya gina mu duk abin da aka san mu da haka aka san mu amma bazazzagi ya zama matsafi wallahi wannan karyawa ne ba gadon gidanmu ba ne gaban arna ne ko a maguzancin zage-zage ba su yi irin wannan tsafin ba ku je ku binciki tarihinsu don haka waɗannan littattafai ba san mu ba ne a daina karantar da su a ƙasar zazzau ka ba su dace da mu ba da ka je baka kai hannu a kasuwar an san kai dan ahlus sunna ne sai a ce rabu da su waɗannan tafan neman tuwo ne ko ba same su ga sunan suna sai da su iri iri to karatu zai karatu duk za mu zo mu bayanin waɗannan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya kiyaye qala al-imam wa hadha mimma la ta'awila alayhi lima madaru riwayat al-yahudi ma riwayat al-yahudi malam yace wannan kissa ba a bar dogaro bace don duk inda ta kai ta komo yahudawa ne suka ruwaito ta ma ma fihi min mukhalafati li adillati al-aqli wal naql tare da cewa wannan ya saba ma hankali ya saba ma kuma ilimi قلت القاضي أبو بكر محمود بنيتي والتاريخ يكذبه لكون إدريس لكون إدريس عليه السلام قبل الطوفان وبابل بعده بزمان yace tarihi ma yana ƙaryata wannan kissa domin wannan kissar ana cewa wai ta faru ne ainihin a babila to ai garin babila gaba ɗayan shi ya faru ne bayan ainihin tufana da tsawon zamani bayan an yi ruwan tufana annabi idris kuwa ya zo ya wuce ne kaf kafin a yi ruwan tufana to wannan ma kadai ya ishe ka ka iya ta kissa ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka jama'a wannan na karanto mana ne takaitaccen bayani daga babban malami alkali abubakar muhammadu gumi Allah gafarta mishi a jiya sai nake cewa in Allah madaukakin sarki ya so zan karasa karanta mana menene malamai suka ce dangane da sihiri wai sihiri akwai shi a duniyan nan ko babu muka ce malamai sun tabbatar da cewa akwai shi sai dai kuma kafirci ne sihiri ba abu ne da za ka iya musun shi ba don an yi sihiri an ga an raba wani da matar shi an yi sihiri an ga cewa wani an raba shi da gidan shi an yi sihiri an raba wance da wani yana shirin zai aure ta jama'a mun fahimci wannan duk wasu abubuwa da kuke ji fa suna cikin littattafan nan fa jama'a za a zo a yi sihiri sai a yi kiranye sai ka ga mutum yanzu yanzu nan an kira shi a cikin kwaya duk inda yake sai ka ga gashi ya zo an gan shi live a cikin ruwa yana yawo sai ka ga an ɗauki kibiya an jefa mishi shikenan duk inda yake sai hannu ya kumbura ko kuma kai sai da an sa wuka an yi haka ce rabu da shege ana yin haka shi kenan karan duk inda yake sai hadarin mota duk inda yake sai mutu saboda daga nan gashi an kira shi a cikin ruwa an yi kira ne sunan shi za a kira bayan an yi wasu kalmomi na surkulle kai sai da an sa aska kai sai da an tsaga ruwan haka shi kenan sai ga jini yana fitowa a cikin ruwan shi kanshi waɗannan abubuwa ne waɗanda yake gaskiya ne idan kai dan boko ne to wannan ya wuce da karatunka idan kai dan izala ne wannan ya wuce da imaninka na izala akwai su gaskiya ne karatu da ilimi ya tabbatar da su ba a musu amma kafirci ne to abin da muke kokarin tabbatarwa a nan shin akwai ko babu domin gaskiyar lamari waɗannan mutane guda biyu jama'a su suka rikita al'ummar musulmi a najeriya game da matsalar sihiri a daidai lokacin da su kuma waɗancan waɗanda suke tsafe-tsafen suka rikita mutane dangane da imani da sihiri sai zama waɗannan mutane guda uku gaba ɗaya sun kawo rudani kaga dai waɗanda suke tsafe-tsafe da sauransu suka rinka yin tsafe-tsafe suna nuna cewa karama ce mu'ujiza ce ƙarfi ne suke da shi Allah ne ya ba su nan fata an gado muna samari a mukiya aka bata wani rai wai shi yana irin wannan menene kuma aka yi mishi yashi ce kawai ta fada da yar makwabta to fadan yara wai bai sani ba shi kenan kawai sai fito yana fada ita uwa wacce yarinya ba uwa ce bata ma san ko shi waye ba sai ta tanka mishi mutanen anguwa sai suka taru sai yana rawar jiki yana cewa ni ba ki san ni malami ba ne ni ni ni malami ni ni kin shiga wa yana wani gaba ki a gaban mu aka yi wannan jama'a shi ke nan ya je zauna ya jawo wannan allo mai kunnuwa ya jawo wannan doktor da ya jawo wannan shi ke sai matan anguwa aka to aka yi da gaba ɗaya aka zube a ƙofar gidan shi ana ta tuba ya kai mishi yana da awai yana da tawa haka ake malamta kai malami ba uba ba ne ma 'ya'yan sun yi fada da za ka sulunta su ba 'ya'yan ka ba ne ya kuma ma matan makwabci ta fito ta maka rashin kunya shi kenan dalili ne akan za ka je ka nuna malantarka akan wa akan matan makwabci akan ɗan makwabci za ka yi musu tsafi da allo wannan ita ce irin rayuwar mu a ƙasar hausa to waɗannan irin mutanen sai suka nuna cewa suna da wani ƙarfi ne daga Allah abu na farko kenan ɓangare na biyu sai yan boko yan boko kuma suka ce ƙarya ne don haka da yawa an sabauta yan boko da irin wannan ɓangare na uku ana nan kuma sai aka samu dangin mai yan izala sai suka je sai suka ce duk ƙarya ne hayaniya ce ba wata maita ba wani tsafi ka dogara ga Allah kawai su ma sai aka yi amfani da wannan sai aka sabauta su dukkanin su kowanne ya zaƙe a abin da ya kamata ya ainihin tsawa daidai wa daida na'am sihiri gaskiya ne akwai shi amma kuma kaza Allah maɗaukacin sarki ya daidaita al'amari za ce ne ba za su iya cutar da kai da su ba sai inda izinin Allah ashe kenan Allah da shi ya yarda sihiri zai iya zama sababin da za a iya cutar da wani amma idan da izinin Allah to ashe akwai shi kenan to kuwa tun da akwai shi to karkai musu shi to kuwa tun da akwai shi ashe ba ka da dalilin da za ka rubuza wa mutane a aƙida cewa su daina ƙudurta cewa sihiri gaskiya ne ha su ƙudurta cewa sihiri akwai to sa'annan kuma sai su tashi sai su nemi tsari an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya karya sihirin annabi ya koya mana yadda ake neman tsari daga sihiri hadisai sun zo sahihai mun fara kawo daga cikin jiya daga ɗan cikin waɗansu hadisai manzo Allah ya ce wanda biyo waye gari ya ci dabino ajiwa busasshen dabino ne farin dabino ne gashi can ana samun shi daga jihar jigawan mu a Najeriya shine irin ajiyar mu za ga shi busasshen dabino ne fari ne za ga ba shi da nama sosai a jikin shi shine irin ajiwa ta Najeriya amma galibin wanda ake zuwa da shi daga madina shi kuma ba gan shi bakin dabino ne galibi yana da tsoka sutu sutu sannan yana da wani irin gardi saɓanin sauran dabinai annabi ya ce wanda ya waye gari ya ci guda bakwai kafin ya ci komai a wannan yinin gaba ɗayan an yi mishi sihiri ba zai kama shi ba a cikin wannan hadisin ashe annabi yana nufin ana iya yi wa mutum sihiri ya kama shi amma ga mataki to asiri gaskiya ne duk imanin ka kai dan izala ba ka kai imanin manzon Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fika tsoron tsare aqida katta sa kai musun abin da yake sananne ne a cikin addini dan haka mun karanto daga maganganun manyan malamai irin su al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi Khattabi yace an samu wasu mutane waɗanda ke musun sihiri ce amma sihiri gaskiya ne suke kuma wani sihiri ba gaskiya ba ne don menene malamai za su faɗi hukuncin wanda ya wani sihiri malamai sun ce wanda ya wani sihiri ga abin da za a yi mai idan mayan ya kama wani ya ce shi in ya nakasa shi ga abin da za a yi in hallaka shi ga abin da za a yi ya ce idan da a ce wannan abin karya ne malamai za su ɓata lokacin su har su faɗi hukuncin shi don haka sihiri gaskiya yana faruwa a duniya sai dai ba musulunci ba ne shi kuwa kurtubi cewa ya zahaba ahli sunna ila anna sa'ira sabitun wa lahu haqiqa ahli sunna sun tafi akan cewa sihiri tabbataccen abu ne kuma gaskiya yana faruwa wa zahaba ammatul mu'tazila sai ce yan ƙala kato yan tatsine baki dawansu وابو اسحاق الاستربابي آه، من اصحاب الشافعي الى ان السحر لا حقيقة له اما ان سابو ان قال قافي بان تقيني دا ابو اسحاق فهو دقا تكين نبيا مجد الشافعي اني فكت السحر كريان با قسطيا وانما هو تمويه وتخويل سكت ايضا ونعبني ايدهن سحري كانوا يفائدني بالمقاني وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به أبونا نفع بساطان من الديكي wa annahu darbun min al sha'wara kuma suka ce ba wani abu bane kawai damfara ce ma da fa'ido kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake yukhayyalu ilayhi min sihrihim annahu annaha tas'a Allah ya ba labarin ainihin masu sihirin zamanin fir'auna yace da suka yi sihiri ga igiyoyi sai igiyoyin nan motsi kamar maciji kamar maciji na tafiya walam yaqul tas'a al-haqiqa masu cewa sihiri ba ƙarya ba ne sai suka ce kaga ba a ce waɗannan igiyoyi sun yi tafiya ta haƙiƙa ba sai aka ce kawai suka ruɗar da masu kallon su cewa kamar tafiya suke ولكن قال يخيل إليه وقال أيضا سحروا أعين ce حروا كما سكت ce saharu a ayyunan الناس sun sihirta idanuwan mutane ne kun ga in kun fahimci bayanai na na jiya na nuna muku sihiri nau'i biyu ne akwai sihiri na rufa ido akwai kuma sihiri na hakika to su anan sai suka ɗauki sihirin rufa'ida sai suka ɗauka kawai shi ne nau'in sihiri sai suka ce don haka ba hakika ba ne abu ne wanda yake saɓanin idan ka ake rufewa kawai sai ka ga abu kana kurtubi ya ce wa haza ma hujjata fihi babu hujja a cikin wannan maganganu da suka kawo duk da ayoyi ne amma ba su fassara ayoyin daidai ba لأننا لا ننكر أن يكون التخيير وغيره من جملة السحر ba ma musun cewa da makamantan shi yana daga cikin nau'i na sihiri walakin sabata wara a zalika umurun sai dai wasu al'amura kuma sun tabbata banda fa'ida din jawwaza hal aqal wanda a hankalci ana iya ganin su suna faruwa wa warada bi hasamu kuma mutane sun ji sun ga waɗannan abubuwa فمن ذلك ما جاء في هذه min من ذكر السحر وتعليمه na daga cikin abubuwan da aka ji labarin su shine abin da wannan ayar ta zo da shi ayan nan ta zo da bayanin sihiri da kuma maganar masu koyon sihiri yanzu in babu sihiri jama'a za a ce hawa suna koyon shi akwai shi walau lam yakun lahu haqiqa da a ce babu sihiri lam yakun ta'limuhu to da lam yumkin ta'limuhu ba ba zai a koye shi ba wala akhbara ta'ala annahum yu'allimuna an-nas kuma da Allah bai ce suna koyar da mutane ba fadalla ala anna lahu haqiqa qurtubi yace wannan ya nuna sihiri gaskiya ne akwai shi al baziri maziri shi ko bari ka ji abin da ce cewa ya as-sihru amrun sabitun wa lahu haƙiƙa ka ghayrihi min al ya yace sihiri ya tabbata akwai shi gaskiyar al'amari kamar yadda sauran abubuwa suke wa lahu asarin fil mas'uli kuma yana da tasiri ga wanda duk aka yi wa ainihin sihiri din khilafan liman za'ama annahu la haqiqata lahu sabanin waɗanda ke cewa wai sihiri ba gaskiya ba ne wa annan tafi yattafiqu bu inna ma huwa khayalatun batila wai abin da ake ganin mai sihiri yana yi kawai wasu abubuwa ne na rudani waɗanda suke ba gaskiya ba ne la haƙiƙata laha waɗannan na daga cikin maganganun da masu hujja ke hujja da su musamman 'yan boko sun fi faɗin haka sai sun ce zafin zazzabi ne kawai malaria ce ce tsanani zafin kaza ne zafin kaza ne ba a musu akan cewa zafin zazzabi ka iya haifarwa da dan adam ya rinka ganin wasu abubuwa daban amma kuma ba dukkanin game-game da rudani da dan adam ke faruwa gare shi yake nuna cewa zafin zazzabi ne inda yan boko aka kai su aka bar su ke nawa ya ce sahihu anna sihira lahu haƙiƙa gaskiya sihiri yana faruwa wadiri kafa aljihu kuma mafi yawancin malamai sun yanke hukuncin cewa gaskiya sihiri akwai shi wa alaihi ahmatul ulama baki ɗaya malamai sun yarda da haka wa yadullu alaihi alkitab wa sunnatu sahiha almashhura qur'ani da ingantacciyar sunna suna nuna cewa akwai sihiri al-imam ibn qudama yace wa sihru lahu haqiqa sihiri gaskiya ne faminhu ma yaqtul daga cikin sihiri akwai wanda ke kisa wa ma yumru daga cikin sihiri akwai wanda ke son rashin lafiya wa ma ya'khudhu ar-rajulu an imra'atihi daga cikin sihiri akwai wanda ke hana miji ya sadu da matar shi wannan shi ake kira rabtu ko kulle sai a kulle shi sai kasa saduwa da matar shi ko kuma yazo zai sadu da ita din sai azzakarin tashi sai ta zama yar mitsila kun ji akwai sihiri irin haka akwai kuma akasin haka sai zo zai sadu da ita sai azzakarin sai zama kamar azzakarin jaki in ta gani sai ta ihu ta ruga a guje na daga cikin sihiri akwai ringa miji zai shigo ɗakin mata shi sai ta ga zaki gaban gaban zaki ta gani ko kuma shi yana shiga sai ga kowa a kwance kan gado sai juyo a guje duk wannan sihiri ne wallahi wallahi ba da jima wannan ba jama'a muna university muna cikin laccar tiyata warinya ta shigo gaba ɗaya sai muka juriya ɗigo da warin jaɓa muna cikin laccar tiyata wannan ba labari ba ne wuri ya ɗigo da warin jaɓa kowa ya fara sansane-sansane kafin a ankara sai aka ji ita ce take wannan warin jaɓa amma fa duk wani shafe-shafe da wani goge-goge da wani duk ta yi amma ta shigo gaba ɗaya sai wuri ya ɗigo da warin jaɓa nan da nan ta tsargi kanta sai ta fita sai na sa sai wani ya bi ta yana bin ta sai ya ji ma'ana iskar da ta bari inda ta bari na ta wuce wuri amma wurin ba yana da sauran ƙarƙashin wannan wayi ce shi ta ce wallahi bata sani ba ta ce amma har ta fito gida ba wanda ya ji wani abu ba wanda ya gaya mata ita ma bata ji ba aka koma aka je sai nace a je a yi bincike menene ya faru ana bincikawa ashe ta yi galaxy irin na 'yan zamani wani ya ganta yana so madadin ta lallabe shi ta bi shi su rabu a hankali sai ta gaya mai baƙaƙen maganganu sai ce to a a auren a gani ma'ana sai ya tafi wurin ya shi shi ne aka yi mata irin wannan to yanzu wannan nau'in ne na sihiri wanda za mu zo mu tattauna a kan shi insha Allah da aka yi mata wannan sihiri shi ke kenan baya tashi sai ta shigo cikin jama'a inda za ta zama embarrassed inda za ta kunyata inda zai zama zubar da mutunci gare ta ka da yan jami'a yadda take shigowa cikin jami'a tana taka ƙasa da kyar a ji kuma tana warin jaba ai al'amari ya wace kuma to haka irin wannan yana ne yana faruwa waɗannan abubuwan suna faruwa sayan ma'ubu wata a yi wa namiji asiri ya kasa saduwa da matar ko matar a yi mata sihiri ta kasa yadda da mijinta sai zama A zakarinta a farjinta sai ya zama dan mutsiri ko kuma sai farjin ya zama wawa keke ko kuma sai ta rinka ɗoyin farji ko kuma ranar girkinta tana kunna wuta duk inda mijin yake sai ji jikin shi ya hau zafi kafin wani lokaci sai notisin cewa duk ranar girkin wanke sai ya hau zazzabi to duk ranar girkin ta sai rinka neman ina zai tafiya ko ba zai je ko ina ba sai samu wani wuri ya tafiye shi ana allaka wannan ne da girkinta ranar girkinta to ranar mijin zai zazzabi zai kyamace ta rannan azzakarin shi ba zai tashi ba rannan ba zai sha'awarta ba rannan duk maganar da ta faɗa sai maganar ta juye ta zama a wurin shi bakan magana wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi daga cikin sihiri akwai wanda ke raba miji da mata sai ji gaba ɗaya ya ƙi jininta sai ta ji gaba ɗaya ta ƙi jinin shi ba abin da za su ji natsuwa sai sun rabu kala malam ibnu qudama yace wa qad ishtahara bainan nas yo ai shahara a tsakanin mutane wujudu aqdi ar-rajuli an imra'atihi shine yatazawwajuha cewa wani ya auri matar shi amma daga yin aure ya kasa saduwa da ita fala ya kadiru ala itiyani ha sai kasa kusantarta wa idza halla aqdahu ya kadiru alaiha da zaran an karya wannan asiri shikenan sai ka ga ya iya saduwa da ita ba'da ajizihi anha bayan da ya kasa saduwa da ita hatta fara mutawatiran wannan abin har ya zama labari ne birjik la yankin jahduhu ba zai yi wa ai shi ba wani ya kasa saduwa da matar shi wani yana fama da kaza kuma jama'a kada wani malami ya maka barazana sai ka zo wurin shi sai ya rubuta maka yana da wasu asraru wallahi ƙarya ne ayatul kursi tana karyawa kul wallahi da falaki da nasu suna karya duk wani asiri amma abin da ake so ka fahimta karin maganar laraba da suka ce man dawa makar albabi walaji abin da yake damanka har sai ka zo wurin mai rukuya Shi shine wai kai so kake yanzu yanzu ka je a kori aljanu ka ji fa annabi da aka yi mai sihiri sai da ya kwana arba'in aisha ta ce fada'a summa da'a annabi ya addu'a ya addu'a kwana arba'in annabi na addu'a sannan ya samu sauki wai kai yanzu aka ce maka je ka karanta ayatul kursi ka rinka tofawa a ruwa kana sha kana wanka ka karanta falaki da nasu kana tota kana sha kana wanka sai ce ala ba ta mala wallahi abin nayi nayi na har yanzu ba ijaba kwanan ka nawa kana yi wai shekaran jiya ya fara shi so yake zama ne gobe da nisa ba wannan a wurin Allah cuta ce Allah madaukakin sarki ya dora wa annabawa sai san da ya ga dama ya cire musu واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان azab. Annabi Ayuba ya yayi fama da larura ta aljani annabi yake sai da shekara goma sha bakwai addu'a yake zikiri yake shekara goma sha bakwai aljani ya rike mai kafa sai bayan shekara sha bakwai sannan Allah maɗaukakin sarki ya amsa mishi to waye kai saboda haka duk da mutane za su ji wannan karatu wallahi da masu rikowa sun huta kullum sai ka ga mutum ya matsa su yake a kai shurin wani saboda wani da an ce ya rikowa nan da nan za a warke wallahi ƙarya ne cuta Allah ke saukar da ita Allah ke warkar da ita malami yana da karatu ne da zai yi yana da magani ne da zai bayar amma ina gaya maka wallahi in dai asiri ne ba shi da maganin da ya wuce ayatul kursi da kulhu wallahu da falaki da nasi in ba haka ba fa wallahi duk abin da ka iya na alqur'ani ko ta ba ce da ake ce maka muguwa wallahi ba muguwa ba ce qur'ani ne ka san kun da sai su karanta ta sai su tofa a ƙasa miyagu ne wallahi ko tabbas ya ba ka iya ka rinka karanta kana tofa a ɗanka ne da lafiya ka ci gaba zai warke sha Allah kar ka sa gaggawa kar ka ci da zuci ka kudurce cewa wannan magana Allah ce za ta yi tasiri annabi ya shigo cikin ɗakin shi sai ya samu bawahudiya a zaune a gaban Aisha ta rike goshinta yace ma za ta suna ina me kike mata take kuntu arqiha wa u'alijuha in ne mata ruqwa ne in ne mata magani ne ce Aisha take mata magani sai manzo Allah yace alijiha bi kitabillah ki mata magani da littafin Allah ki karanta mata littafin Allah ma'ana yanzu ko kirista ne ko da yahudu ne wurin ka Allah ba ta mala kaina na ciwo nayi nayi babu sauki babu laifi sai ka riƙe sai ka karanta mishi Allahumma rabban nas abhidul ba's washfi anta shafi wani ne shi sai ka karanta mishi kullu Allah sai ka karanta mishi falaki sai ka karanta mishi nasi sai ka karanta mishi ayatul kursi to in har za a yi kafiri to balle musulmi hadisi ne sahihi al-imam ibn hibban ya rawaito shi a cikin littafin shi malam yake cewa wa qad ruwa min akhbar as-sahara sannan an samu labari na yan tsibbu da bokaye ma la yakadu yumkin at-tawaqu 'ala al-kadhib fihi wanda ba zai iya yiwa a ce duk waɗannan labarai ƙarya bane kai da kanka in ba za a tambaye ka ne ka taba ji na labarin yan tsubbu yan tsubbu sun yi kaza yan tsubbu sun yi kaza haka ne ko ba haka ba haka ne faɗan kishiya da kishiya mai jama'a muna yara ya sa wannan ta je cewa ɗar wannan sihiri yarinya ce lokacin nan tun muna makarantar allo amma cewa duk wanda ya san makarantar malam isa haka ya san yarinyar da kaifin hadda da ta rubuta ta ya gobe za ta wanke sai aka yi mata asiri kishiyar uwa ta mata asiri yarinyar nan da tabba zama ta shiga bara ba ta dawo ba sai 1996 ta kai kusan shekara arba'in ta lalace ta yi kata-kata ta yi karuwanci kishiyar uwa ce ta mata asiri ta lalata ta kai kankan za a tambaye ka yanzu kana da labarai irin waɗannan to shi ne ibn qudama ke cewa to ire-iren waɗannan labaran suna nan birjik da zai iya yawo zama duk ƙarya ba ne قال أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى السعر عزائم ورقا وأقد يؤثر في القلب والأبدان أبو محمد المقدسي yake cewa ka sani da cewa sihiri wani surkulle ne da wasu kalmomi da ake faɗi da kuma wasu ƙudurce-ƙudurce da ake a zare a ƙulla zare nan a ƙulla tsumma a ƙulla gefen takalmi nan wanda yakan haifar da tasiri ga zuciya zuciyarka ba ta son wance sai a maka asiri sai ka ji kana son ta zuciyarki ba ta son wane sai a miki asiri sai ki ji kina son shi wal abdal sai a yi asiri sai ka ji jikinka na ciwo sawan ne mutum ya rashin lafiya wa yaqtul wani ya mutu wa yufarraq bayna al-mar'i wa wani kuma sihirin a yi araba mutum da matar shi jama'a waɗannan su ne takaitattun maganganu waɗanda kamar da na faɗi na karanto su ne daga littafin asarimul batta waɗansu bayanai masu matuƙar muhimmanci waɗanda ya kamata ka sani dangane da sihiri shi ne an kasafta sihiri jama'a dangane da ƙabilu dangane da al'ummomi yanzu sihiri irin na hausawa da ake kiran shi dodo ake kira hausawa suna da dodo sihiri ne tsafi ne to za ka samu kowace ƙabila da irin nata sihirin da irin wanda suke yi amma dai duk shi abu ɗaya ne bauta ce ta shekanun aljanu bayan wannan sai kuma karkasuwar sihiri dangane da bayanan da ne mana cewa na irin tasirin da sihiri yake yi za mu zo mu bayyana in Allah so dangane da yadda malamai suka kasarta. amma yau yanzu wata tambaya ita ce wanda ake mutum yake zama boka ne to kada gaban ka ya faɗi ka ce a nan zan wayar gare da abawa ne a sai dai ina so in haskaka maka ne don ka gane cewa ba wani abu ne hanyoyi ne daga cikin hanyoyin da wanda ya gabata yake ɗora wanda yake son shiga a cikin waɗannan littattafai duk suna da ire-iren waɗannan tsare-tsare za a baka wata takarda ne mai ɗauke da wasu abubuwa waɗanda su waɗannan abubuwan na tsafe-tsafe ne wasu ma abubuwan su ne ake ƙarya ana cewa ismun lahil a'azam wace ce ka je kai ta karanta su amma ka samu ɗaki mai duhu sannan kar ka zama cikin alwala ko kuma a ce maka kar ka fuskanci alƙibla a ce maka ka tabbatar ɗakin babu alƙur'ani a ciki a ce maka in ma yiwu ya zama sanda za ka karanta waɗannan abubuwa kana da janaba ta tare da kai sai ka zauna da ka ka fara karantawa sai a gargaɗe ka kuma ka daure duk abin da ka ga ya faru kakka firgita in ka sake ka firgita za ka haukace shi ne ne daga an ce wawa ne ya shiga halwa wawa fito ya haukace halwa karatun qur'ani wallahi ƙarya ne a faɗa wa mutane gaskiyar ne ya shiga yi a ce mutum ya shiga itikafi yana bauta Allah ya fito mahaukaci 'a waɗannan abubuwan ne za a bashi sai jiya ya ta yi ya yi ta yi sai a ce kwana arba'in ba gare ba rana har ma wasu shaidanin sai su ce kai ko da baka yi sallah ba ba komai sai zauna ta yi ba dare ba rana ba dare ba rana yana cikin sunayen manya-manyan aljanu ne yake kira yana tawassul yana girmama su sai ga kafa ɗan adam ta fado sai ga kai ya faɗo ɓangarorin jikin mutum zai gani sai su haɗu su zama abu ɗaya kafin nan sai su tunkaro shi to in ya daure sai ji ana kyalkyala dariya cewa to shi kenan yanzu ya tabbata kai wanda irin aiki kake so ka yi yadda ka san aikin likita akwai likitan ido akwai likita general gaba ɗaya ko haka zai faɗi irin aikin da yake so yace shi so yake duk abin da aka zo mishi da bukata yana so ya biya mutane bukatu sai ce to sa hannunka yana sa hannun shi kenan sai da wani tafin magani ce to duk lokacin da kake bukatar ka wani aiki don kitafin maganin nan kamar zashi in kamar zashi ba a turo maka aljani wanda ba ka sa shi wannan aiki ko kuma yake shi abin da yake so kai so yake rinka haukatar da mutane ko abin da yake so so yake kawai ya rinka sa mutane ainihin suna mata suna barin ciki ko wani abu dai wanda zai kayyade shi ne za a bashi wannan ita ce hanyar da boka kan shiga matakin farko ya zama boka ko dan tsibbi ko dan duba to amma bari ka ji fa asali wannan ko contract ce yarjejeniya ce yake kullawa tsakanin shi da wasu manyan aljanu da sharaɗin cewa ga abin da zai rinka yi da sharaɗin cewa lokacin da yake so bukata ta biya ga abin da zai rinka yi wani jama'a za su sharɗanta mishi cewa ya ɗauki alƙur'ani izu sittin ya raba shi biyu ya ɗaura ɗa a tafin ƙafar shi ta hagu ɗaya a dama ya taka ya gaban ɗaki yana ainihin ya taka ƙur'ani izu sittin kenan talatin talatin ya yi da shi yana yi yana yin wasu zikirori yana yin yana yin wasu abubuwa haka wasu sharadin da ake musu kenan wani za a ce ne ya ɗauki ƙur'ani ya wurgi da shi kalmomi na kafirci idan ya irin waɗannan to shi kenan yanzu ya tabbata kenan ya zama doka to ya rage wata hanya ce zai bi idan yana so ya ainihin wato kiwanni wani aljami don ya mishi aiki bokaye suna da hanyoyi guda takwas zan takaito mana su ne hanyar farko suna kiranta faruqatul iqsam faruqatul iqsam ita ce shi boka zai shiga wani daki ne mai duhu sai ya kunna wuta sai ya samu wani nau'i na turare shi yasa ba ga bokaye suna da turare wanda suke amfani da shi mai ƙarfi sai ya sanya wannan turare a cikin wannan rushin wuta da gwargwadon irin abin da yake bukata in mugun abu ne sai sanya turare mara daɗi idan abu ne ake so a haɗa wani da wata su so juna to wai a su abu ne mai daɗi sai a sa turare mai ƙarshe. wannan na daga cikin hanyoyin da ake kira tariqatul iqsa ina yin bayanin ne ina nakasa bayanin yadda ba wani wanda zai ji da zai iya tabbakawa jama'a sannan akwai tariqatul zabhi sai ya yanka wata dabba a ce mishi baƙin bunsuru ko baƙar kaza ko kaza hararagarki ko kaza bai dutsa a ce yanka ta ga irin sunan da zai kira in yanka ta kai kira sunan Allah ya jefar da ita a wuri kaza wannan ita shi kira tariqatu zabhi akwai tariqatu sufliya a tariqatu sufliya ita ce wannan ana samun ainihin boka ne wanda yake da wasu aljanu waɗanda duk lokacin da yake buƙatar wata buƙata sai ya fita bayan gari sai ya shiga wata tsaura wato wani ɗan daji kaɗan sai ya rinka bi kawai yana kira ya sunayen waɗannan tattaruwa aljanu duk wanda ke kusa daga ciki kawai sai ya taho sai ya faɗa mishi kaza don haka za ka ga wani idan aka zo gurin shi sai ya tashi ya shiga wani bayan ɗaki ko ya shiga wani wuri wani shuri wani wuri mai dubuwa ko makamantan haka wannan bokan yana amfani da wannan hanya da suke kira a tariƙa a sufuriya akwai a tariƙatin najasa tariƙatin najasa ita kuma za a umarce shi ne ya rubuta alƙur'ani da jinin haila ko kuma ya ɗauki alƙur'ani ya soka shi a cikin kashi ko cikin shadda ita suke kira tariƙatin najasa sannan akwai tariƙatin tankis wannan tariqa at-tanqisiyya ita ce ya ɗauki al'ur'ani ya rubuta shi da reverse ya rubuta alqur'ani da reverse bismillahir rahmanir rahim in yazo sai fara sanya ar-rahimu ar-rahman allah bismillah ko kuma harufan ma ya fara su daga karshe haka ya likita su yadda ba za a iya karanta shi daidai ba ita ake kira tsariƙatu tankis yin wannan kafirci ne don haka bokaye suke yi kuma tana daga cikin hanyoyin da boka ke amfani da yake kira shedanin aljani da zai aiki da shi akwai tsariƙatu tanji ana kiranta kuma tsariƙatu rasbi irin wannan boka an aka kawo mai aikin da zai ba zai iya yi ba sai taurari sun fito shi yasa suke kiranta tsariƙatu tanji ko tsariƙatu rasbi hanyar aiki da taurari ko hanyar saurari sai saurari taurari idan saurari suka fito sai ta kira wa wasu sunaye na manyan aljanu da zaran ya ji ga jikin shi ta tashi ko kuma ya ji wani kamar wani abu ya faɗo mishi to dalili ne akan sun amsa kenan sai ci gaba da faɗin abin da yake so amma ina so ka san cewa ba taurari ne suke wani abu ba wasu shekarun aljanu ne amma sun ruɗe shi ne cewa taurari don haka sai da an ce yana aiki da taurari tauraro wa Allah ne tauraro ba ba aiki da shi a saba wa Allah ba akwai tariqatul kaf tariqatul kaf yaro ake samu dan karami wanda bai balaga ba sannan ya zama ba shi da alwala sai a samu tafin hannun shi na hagu sai a ainihin ni zane haka murabba'i zane ne kwana hudu ko kuma a yi shi kamar ainihin rest angle ko a yi shi kamar rest angle ko kuma a yi shi kamar square idan aka yi shi sai a samu man zaitun ko man gyada sai ainihin ɗiga a hannun wannan yaro sannan sai kuma ainihin a samu ma'ul wargi don haka za ga bokaye suna amfani da ruwan wardi ko turaren wardi sai a ɗiga ainihin akan tafin hannun wannan yaro sai ya rinka yana yana lailayawa a hannun yara yana ainihin wato faɗin wasu kalmomi waɗanda waɗannan kalmomi ne na shirka ko kuma na girmama wani sarkin aljanu daga haka sai ainihin ya ga sigar jikin yaron ta canza ko da yaron yana makarkata to dalili ne akan cewa aljanu ya halarto sai ya faɗa ainihin abin da yake so ya faɗi wani lokacin zai samu ainihin kyalle mai sai lulluɓe idon yaron sai ya rinka ainihin lailawa wannan mai da ruwan warje a tafin hannun yaron yana yin waɗannan kalmomin yana cewa yaron me kake gani me kake gani me kake gani me kake gani me kake gani me kake gani abin da yaron yake gani sai fara faɗi da zarar aljanin ya halarto shi kenan sai ainihin faɗa mishi wannan suna kiranta kariƙatul kaf sannan a kariƙatul samina kariƙatul asar ita ka kariƙatul asar ita ce wadda ta fi shahara a ƙasar Hausa ita ce za ta ga an ce a ji a yanko gefen zaninta a ji a kawo hular shi a kawo hankicin shi a je wurin inda yake ba da wanki a karɓo ainihin kawo wanke shi wannan ita suke kira fariƙatul asar ita ce in aka yi za a ce a je a binne a wuri kaza a je a rataya a wuri kaza a je a watsar a wuri kaza waɗannan su ne takaitattun hanyoyi guda takwas waɗanda boka bayan ya gama ƙulla alaƙa da ainihin aljanu kuma yake ainihin iya amfani da ɗaya cikin hanyoyin ya kira wannan aljanna jama'ar musulmi waɗanne alamomi ne ake gane ɗan sihiri ko ɗan duba ko malamin tsibbu ga wasu alamomi zan gaya maka su waɗanda yake kamar guda goma ne duk wata alama da ka samu wani da ita ko ba wa ce shi malamin sunna ne wallahi tallahi zindiki ne arne ne ƙarya ike boka ne alamar farko ita ce duk wanda ka je wurin shi da wata bukata ko addu'a ce zai maka ko magani zai maka in ya tambayi sunanka da sunan mahaifiyarka to boka ne don tsibbi ne ba malamin sunna ba ne idan ka ce kana so a yi maka roƙon Allah a kan shugaban ma'aikatarku saboda a tura fayil ɗinka gaba in ka biya ce me sunan shugaban ma'aikatar me sunan uwarshi sai dan tsibbo amma kakai kuskure tambayar suna kadai ba ta nuna cewa dan tsibbo in inda zai cewa sunan shugaban ma'aikatar ta ku sai mu roki Allah ba da shi amma da zarar ka zuwa kada da sunan uwarshi to dan tsibbo ne zindiki ne arni ne ba shi ka ba shi guri abu alama ta biyu duk wanda ka je wurin shi da nufin ya maka roƙon Allah kai koyewa wani akan ya ce maka je ka samo rigar wani ko je ka kawo gefen kallabinta ko ɗauko takalmin shi ko je ka samo ƙumbar shi ko kuma je ka samo gashin shi dan tsibbi ne boka ne matsafi ne rabu da arni na uku duk wanda ka je wurin shi ka ji ya ce maka a samo dabba iri kaza ya ayyana sai irinta to dan tsibbi ne amma ka kai kuskure suna ba ta hana wanka ba za a roƙi Allah za a iya yanka wani abu da sunan Allah a yi sadaka a ainihin rabar da naman shi a roƙi Allah ya Allah maɗaukakin sarki ka biya wa wani bukata ga sadaka nan ya ya Allah maɗaukakin sarki ya wanka rago ko ya wanka samiya wannan babu laifi sunna ba ta hana haka ba amma abin da ake cewa in ka ji fara cewa a kawo ɗan kurkuyo ɗan kurkuyo kare a kawo 'ya'yan kuraye kura a samu ɗan kura a kawo in ka biya ce a samu bakin gunshiri arne ne in ka biya ce a samu mage fara ko a samu fararen zakaru ko a samu zakara mai hararagarki to arne ne ka kiyaye ayyanawa alama ce ta kafircin shi haka nan duk wanda ka je maka magani sai ka ga ya nuna maka irin wannan hatimi da muka nuna maka na cikin littattafan nan jama'a ya ainihin baka a matsayin cewa shi ne abin da za a ainihin wato je ka binne ko ka rubuta ka sha ko makamantan haka to shi ne dan tsibiri. ne ya ce maka je ka rubuta sunanta a cikin nan duk ga sunan kana gani kaga an rubuta 28 nan an sa 29 nan an sa 20 nan an yi nan ko kuma je ka ga maka printing daga cikin computer wai sai ka dauka cewa ai wannan is a digital malam la Allah is not a digital malam rather he is a digital kafir he is a digital kafir ka kiyaye Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka jama'a ku ji wannan sannan duk mutumin da ka ji ya fara wani karatu ba ƙur'ani ba ba hadisi ba ba fiqh ba ba larabci ba sai ka ji mutum yana cikin addu'a yana cikin addu'a sai ka ji yana ajib ya fa qawaidu ajib ya kan qawaidu Allah shi ne rabu da arni sannan duk wanda ka ga ya ka laya ko guru ya ce tafi ka je ka binne tafi ka je ka rufa duba ne ke cikin laya ba duka mai ba da lara ne matsafi ba ka kiyaye amma lara ita ga kanta ba ta halatta ba amma ba dukkan lara ce ta yan tsubu ba ku kiyaye amma dubiwa lara take ciki kwance ta matukar ka gama murabba'i a ciki wato ka ga wani dan akwati da gida-gida haka da wasu lambobi da wasu harufa ga irinsu a cikin waɗannan littattafai kana gani to ka tabbatar da cewa ɗan tsubu ta kiyaye waɗannan irin abubuwan gaba ɗaya wannan littafin har software shi muna da shi na kwamfuta fa da haka in ya tashi kawai sai dubi inda wannan yake sai highlighting sai printing sai ba ka sai ce gashi nan je ka ba sai an rubuta da tawada ba wai bi sun yi kokarin modernization ne na wannan sharrin nasu wallahi tallahi duk ba a tsira ba kafirci ne al kufur kufrun to nan. duk mutumin da ka je wurin shi domin wata bukata ka ji ya ce maka ka koma ka samu ɗaki a gidanka ka share ka hana kowa shiga kai kaɗai za ka rinka zama ga wannan wuridi kai kaɗai za ka rinka yi kwana arba'in ka ka fito to wannan ka tabbatar da cewa boka ne dan tsibbi ne wani lokacin za ka je wurin shi neman addu'a ko magani sai ce to kwana arba'in ka ka sake ka taɓa ruwa in ka ce wani kan ba sai ce kai ba bukatar ka kake so ba ina ruwanka da wankan janaba duk wanda ka je wurin shi ka je na ce maka ahir ka daina zuwa sallar juma'a ka daina zuwa jana'iza ka daina zuwa wurin salloli biyar ka rinka sallar a ɗakin ka sallar juma'a ka daina zuwa sallar idi ka daina zuwa in an yi mutuwa ka daina zuwa sallah boka ne rabu da shi haka duk wani magani da aka baka aka ce maka to ka daina sallah a zahar naka ga ce maka in ka zo alwala ka daina shafar kai to dan tsibbi ne haka nan duk lokacin da ka ji wani mai magani ko wani malami ya baka wani magani ya ce je ka binne je ka ka daga karkashin kafir ka sa je ka ba duku ya dinka maka ka makala a wuri kaza dan tsibbi ne to sannan yana daga cikin ainihin wato hanyoyin da ake gane boka jama'a shi ne duk mutumin da ka je wurin shi daga zuwa ka ya faɗi sunanka ya faɗi sunan garinka ya faɗi sunan buƙatarka to wannan mutum ɗan tsibbu ne muna matasa a kano jama'a muna ɗalibai moody speaking wannan babban ɗan siyasa da kake ji sai da je wurin abdul fattah ɗofi ya je ne da ya je bincike na ilimi ba wai ya je da shi bane don moody speaking ya san addinin shi labari ya yi yawa lokacin a garin kano game da cewa ga wani babban malami ya bayyana a ƙasar masar yana kaza yana kaza sai muji speaking sai ta turin shi yana zuwa ya zauna gabar abdul fattah ruhi abdul fattah ya faɗa mai sunan shi ya faɗa mashi matan shi ya faɗa mai ƴaƴan shi ya faɗa mai komai da ya shafe shi ya ce kuma kai ka zo ne kawai don ka tabbatar abin da ake faɗi game da ni gaskiya ne ko ba gaskiya ba wannan dalili ne da ke tabbatar da cewa abdul fatah uhi boka ne dan tsibiri allah maɗaukakin sauke kiyaye ya kai dan uwa da kake ji na kake saurare na idan ka gano cewa wani boka ne wallahi tallahi ka guje shi ka kaurace mishi idan ka taɓa zuwa to ka tuba zuwa ga allah maɗaukakin sauki domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haramta zuwa wurin bokaye akwai wasu malamai da shehunnai da suke bayyana wasu abubuwa na tuddu da tsafi da nufin cewa karama ce ya kamata a iya bambance tsakanin karama da mu'jiza da kuma ainihin sihiri gaskiya karama gaskiya ce wani ne gaskiya ne annabawa gaskiya ne mai jiza su gaskiya ce amma ya kai dan uwa inda za ka gane mutum maƙaryaci ne in ka je yana da'awar waɗannan abubuwan duk mutumin da ka je cewa a zo a ga karama a wurin shi to ma maƙaryaci ne in ma ɗan sihiri ne ita karama ba a sa mata rana ba a faɗin lokacinta shi kanshi wanda za ta faru gare shi bai za ta faru da sai ga ta faru wannan ita ke kira karama misali maryama uwar annabi isa tana zaune ne a masallaci tana ibada sai ta ga an kawo mata abinci daga ina abincin ita ma bata san daga inda ake kawowa ba kawai sai ta san cewa daga wurin Allah ne sai daidai abincin ba a samun shi a lokaci kaza amma lokacin kuma za a same shi ma'ana wannan ba lokacin samu gwanda bane sai a samu gwanda lokacin ba lokacin ayaba bane sai a samu Ka ce huwa min indillah daga wurin Allah ne to duk wanda yake ne jama'a ba cewa yake ku zo ku ga karama ba don haka duk wanda ka je na cewa a taruri kaza zai nuna karama to wallahi ƙarya ne don haka waɗannan fastoci da reverend fathers da bishops da suke tara mutane a Lagos da ibada cewa come and signs and wonders come and miracle of God wallahi maƙaryata ne zuwa suke wuraren bokaye da 'yan tsubbu suna ba su wasu abubuwa da nufin wannan zai jawo hankalin jama'a ga wasu to haka an samu daga cikin shehunai da waɗanda ake cewa hujjattau da waɗanda ake cewa wazoye na ƙarya waɗanda za ka same su suna tsafe-tsafe ne suke yi rufa'ida ne damfara ce don haka ga wani littafi da nake kiran malamai da ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari su samu littafin nan su karanta littafin nan malamin nan ya rubuta littafin nan yau shekaru ɗari tara da ta gabata tsarki ya tabbata ga Allah ya rubuta littafin nan ne domin in ka karanta shi da ikon Allah ka iya bambancewa tsakanin karama da mu'ujiza da kuma sihiri da ainihin da fa'ido wannan littafi babu shakka ina kira kuma ina kwadaitarwa kuma ina jan hankali da duk wani malami da ɗalibin ilimi ya samu ya ainihin karanta littafin sunan littafin kitabul bayan عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسهر والنارجات yace wannan littafi ne da ke bayani don dangane da bambance tsakanin mu'jizar annabawa da ƙaryar ma'ayyata, tsakanin karama wallai da kuma ainihin damfara da bokanci da rufa'ido da makamantarsu kun ga littafin jama'a gashi a hannuna ko muna nan da wannan littafi a barul hadisi yau shekara talatin da ta gabata za ka iya zuwa ka samu star na wannan littafi na daga cikin irin wannan damfarar jama'a damfarar da wasu da yawa suke a najeriya da sunan sharuttaka wai shi jikan annabi ne wuta ba ta ci shi ba taɓa sanin haka ba jikan annabi ne wuta ba ta cin shi jikan annabi ne karfe ba ta cin shi ba taɓa sanin haka ba domin dai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a wurin yakin uhudu an buge shi haƙoran shi sun zube mana ƙarfi ya kama annabi kenan to babu wani magani da za a ce an sha na ƙarfi sakamakon haka ƙarfi ba zai kama wani ba sai wannan magani ya zama kafirci ne ko kuma haramun ne ka karanta littafin wasiqatul ikhwan shafi na ƙarshe na shehu dan hodiyo don haka a musulunci ba shan maganin kunama ba shan maganin miciji ba shan maganin karfe to ku kiyaye wannan jama'a wasu mutane ne jama'a sai ku ga sun tara al'umma ana cewa wai waliyu ne shi shariki ne jikan annabi ne wuta ba ta ce shi sai ya kunna wuta sai ya shiga cikinta kuma mutane su ga wuta ba ta ci shi ba to ga sirrin guda biyu ne yau zan ɗaya guri har wutsiya na farko in ma. sihirin tahlil sihirin tahlil shi ne wanda muka yi bayani jiya da yau yi fa'ida ne ga wutan nan tana balbali kewa ta yake yi amma sai shaidanu suka rufe idanuwan ku da ke kallo sai kuke ganin kamar shiga cikin ta yake yana fita saharo a ayyunan nasi menene makarin duk inda ka samu kanka a wurin daga muryarka ka karanta ayatul kursi daga niyyar ka karanta kul huwa huwallahu da falaki da nasi idan baka iya su ba duk abin da ka iya na alqur'ani ka karanta ko da menene ko da ta'awuzu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko da wannan ka iya zai yiwa a ce kai musulmi ne baka iya wannan ba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم duk inda ga suna irin wannan shiga wutar yi haka ka gani yanzu za ka ji mutane sun koma suna kyalkyala dariya cewa wannan mahaukaci ne yake zagaya wuta cewa saboda mai ka buɗe idan mutane da alƙur'ani jama'a kun ji na ɗaya don haka sihiri ne da ake kira sihirin tahiyyi na biyu kun san kunkuru kunkuru to kai kanka in ka samu kunkuru ka samu kitsan kunkuru ka shafa a jikinka kai ma wuta ba za ta ci ka ba chemistry ne wannan kawai in ka yi chemistry ka san haka kitsan kunkuru kowaye ba so wani ba ko bush ko Blair ko Gudlok ne ya shafa shi ma zai shiga wuta ba ta ci shi wato shikenan Goodluck ma ya zama jikan annabi saboda haka ku kiyaye jama'a kitsan kurkuru in aka shafa kitsan kurkuru a jika in ka kawo kayan ka kasa in ka shiga sai dai a ga rigar ta kone sai a ga wuta bata ci ka ba shi kuma me makarin shi gishiri samu gishiri ka zuba a ruwa ka ce mishi akar maka eh lalle mun ga ka shiga wata karama ta yi karama amma don Allah yi wanka da ruwan nan in yi wanka da ruwan ya koma ya kun ji makarin abin kenan waɗannan bayanan ku karanta su cikin littafin alfurqan baina awliya rahman wa awliya shaitan wallahi tallahi dindin tono game da wani mutum sai ya zo da wani abu wanda za a ce shi ya zo da wani abu saɓanin al'ada don haka waliyi ne dukkan waliyi baya zuwa da wani abu wanda yake ya saba alkur'ani da sunna dukkan wali baya kamfen da karama ko da mu'jiza Wani yana kiran mutane ne abu alkur'ani wani yana kiran mutane ne abu sunna wani ba yana kiran mutane ne zuwa gare su su gane shi ne su ɗauka ya fi kowa ba yana da wata wai extraordinary power wannan ba siffa ce daga cikin siffofin waliyai ba na haka jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi nau'i na kafircin sihiri abin da ya rage sai alkawarin da nai ko lokaci zai bayu gare shi in fara amma dai zan kai matuƙa wajen takaitawa jama'a nau'ukan asiri da mutane ke fama da su kaf nau'i biyu ne kamar yadda ne bayani imma sihirin haƙiƙa imma sihirin takhiri gaba ɗayan waɗannan nau'uka malamai sai suka tattara su gaba ɗaya suka ce sun tattaru ne a ɓangarori guda bakwai zuwa guda takwas haka ina fatan duk wanda yake saurare na sai ya ainihin saurari waɗannan bayanai nau'in farko na sihiri jama'a wanda ya fi kowanne yawa a cikin jama'a shi ake kira sihirin tafriq sihirin tafriq shi wannan sihiri ana kiran shi da sunaye da yawa a ƙasa hausa kaga dai na ɗaya masu yin shi ana kiran su mai gobe da nisa to duk wanda kaji an ce malam mai gobe da nisa ko zindiki ne matsafi ne yana amfani da wannan nau'in sihirin da yana kashe mutane shi ko wannan nau'in sihirin mai yin wannan sihirin yana da wasu aljanu ne waɗanda da zara an zo an ba da sunan mutumin da ake so a kashe shi kuma sai ya ba da wannan suna zuwa ga waɗannan aljanu sai su je su shaƙe shi su kashe ko kuma su yi mishi wani abu wanda yake faɗin zai kashe zai mutu shi ne ake kira mai gobe da nisa idan ba haka ba sai wanda ne maka misali ɗazu kiranye wannan kiranye jama'a garin magani ne za a ɗiba sai a zuba a ruwa a ƙoƙo sai a kira sunan mutum sai ka ana wane wane Wani sai ka ga ruwan kamar irin yadda ainihin ruwan kogi yake idan abin nan kamar abin nan eh, da suna eh, igiyar ruwa za ta sai ka ga ruwan a cikin koko yana rawa kawai sai ga mutum ya bullo shi nan haka a duk inda yake a nan za a gan shi yana cikin mota ne yana kwance sai a jefa mishi allurai ko a makogaro sai ta fama da ciwon wuya a jefa mishi ainihin wukake a jika ko a jefa mishi kunamu ko kabangaru sai ka ga mutum bai da lafiya sai a rinka ganin kadangare ko tsaka sai ce gashi tsaka ce duk waɗannan su nau'i ne daga cikin nau'in spirit tafriq aka yi don a raba mutum da matar shi ana yi a raba ɗa da uba ana yi a raba aboki da aboki ɗan uwa da ɗan uwa abokin kasuwancinka ana yi a raba ka da dukiyarka gidanka ne sai a yi maka asiri sai ka ji ba ka son shi motar ka ce sai a maka asiri sai ka ji ba ka santa dan ka ne sai a maka asiri sai ka ji ba ka kaunar shi matar ka ce sai ka ji ba ka kaunar ta abokin ka ne sai ka ji gari ne sai ka ji ba ka kauna wannan sihirin jama'a shi ya fi yawa waɗanne alamomi ne za a iya gane wane da ke fama da larura ko wane da ya bar garin nan asiri aka yi mishi alamar farko ita ce juyawa daga fatan daga kiyayya daga soyayya zuwa kiyayya suna zaune shi da matar shi rana tsaka sai kai sai a ga baya kaunarta rana tsaka baya kaunar ɗan shi rana tsaka baya kaunar gidan shi rana tsaka baya kaunar gari ka ba to ku fara saka alamar tambaya ko dai sihiri yake fama da shi alama ta farko kenan alama ta biyu idan ma'aurata mun yawan faɗa kullum faɗa. idan abokai ne ba suna zaune lafiya yanzu kullum gaba da juna ku kiya wannan alama ta uku idan mata da miji ne rashin karɓar uzuri duk abin da ya in gaya mata uzuri sai ta zarge shi duk abin da ke ko ta faɗi uzuri sai ya zarge ta sannan mayar da sabbin faɗa ɗan ƙanana sai su zama manya ɗan abin da ya haɗa su ɗan kaɗan ne amma sai balbalin faɗa ya tashi akan me akan kudin ashana sai ta kin girki akan kudin ashana sai ta kin girki in ya zo shi kuma babban babban sai ka ji ka sace ta to da zara an sa shi ya mai da ita a fara tunanin ke eh, kina wasu irin mafarkai kina yawan ciwon kai kina yawan ciwon kwankwaso idan kin ji shi ya zo kina jin faduwar gaba idan kai ka ji za ka iso kana jin bakin ciki kina ganin jini na zube miki wani lokacin da zarar ya shigo gari na'am waɗannan alamomin duk zan zo in bayani a gobe insha Allah alamomi ne daga cikin alamomin ire-iren wannan larura jama'ar musulmi karatu ya yi karatu insha Allah ta'ala in Allah ya mu gobe zan karasa bayanin wannan nau'i na farko na sihiri sannan in bayani na biyu da na uku da na hudu don haka yanku da kuke fama da matsala da shi a gida mahaifinku da kuke fama da matsala da shi a gida matarka da kake fama da matsala abokai da kullum ake zaune lafiya yau al'amari ya rikice ku tsaya ku binciki kanku don wannan matsalar tana ruguza gidaje tana ruguza al'umma tana ruguza ma'aikata wallahi al'azimi tana ruguza gari sannan in na zo gobe insha Allah zan yi bayanai dangane da kaga wannan nau'in na sihiri ko to yana bin jini wani yana nan yana fama da fitina a cikin gidan shi amma asalin fitinar kakan shi aka wa amma da ta tashi ta tashi a kan shi amma fa ina tuna muku magana Allah wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah wallahi karka karka tashi wurin nan cikin tsoro kar ka kwana cikin firgici cewa to ashe an shiga uku wallahi ƙarya suke duk sun waɗannan abubuwan amma ga musulmi nan suna zaune lafiya saboda haka kada wanda ya firgita kada wanda ya tsorata amma bari ka ji shawara da umuminta duk sanda za ka tafi ka kwanta ka yi alwala ka karanta salaki da nasu da ulwan lahu ka tofa a jikin ka kafa uku uku ka shafa ko ina ka karanta ayatul kursi ka buɗe alƙur'ani ka karanta idan bai samu ba ka karanta ko da amanar rasulu ce ta ishe ka idan kai haka ko duk wanda zai maka makirci da daddare har gari ya waye wallahi ƙarya ne ka kwana cikin tsari insha Allah idan gari ya waye kai sallah asuba kar ka tashi daga inda kai ba sai ka karanta ayatul kursi kafa uku salati kafa uku nasi kafa uku sannan ka tafi ka ci gaba da harkokinka duk makiyanka su haɗu su maka hasada ran nan su haɗu maka tsiggi da tsafi ba zai kama ka ba insha Allah idan magariba kai kai sallar magariba ayatul kursi kafa uku kulhuwa uku falaki uku nasu uku ka daina gaggawa ka tsaya kai a tsanaki saboda makiya na bin ka duk inda kake wallahi tallahi mafi karancin makiyi ko shine mai kambin baka Allah ya ce wa in yakabu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra idan suka ji annabi na karatun alkur'ani ko sai ta suna hararar shi wai abin da suke fata cikin su ko akwai mai kambin baka kambin bakan shi da kambin ido ya kama annabi annabi ya faɗi yana birgima sai a ce haba nuna wasa ne saboda haka kana da makiya ka daina wasa da rayuwarka ka tara ƴaƴa ka tara zuriya wallahi kaɗa kaɗa a cikin gidanka ba naka ne kalle kalle a gidanka wallahi ba naka ne gafala game da zuriyarka wallahi ba naka ne suna nan in suka rasa yadda za su da kai sai su fito ta zuriyarka sai su ɓata maka zuriya don haka akwai aikin jama'a in Allah ya so gobe zan yi mana bayanai da mafitar da addinin musulunci ya kawo da albarka da Allah ya saukar mana ta alkur'ani insha Allah ta'ala na'am eh, na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am